أم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم يجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات البلاد فقال للناس ألهمه حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالذوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي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 Barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar alhamis daren juma'a yau muna takwas ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1444 daidai da talatin ga watan uku shekara ta 2023 wannan kuma shine har wa yau darasinmu na takwas a tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na ummina hawaru wanda ke nan bayan GDSS Doma a garin Gombe. Fatan mu Allah madaukakin sarki ya amshi aikin da muke ya gafarta mana kurakuranmu ya sanya mu cikin salihan bayinsa da kwarai. A jiya mun jike aya ta 26 a cikin suratul Baqara haka ne? Ko 25 ne? da 125 za mu tashi. 126 rabbi ta hada balad amna min as-samarati wa ma sha Allah za mu gama aya ta 125 insha Allah ta'ala za mu tashi a aya ta 126 Me Allah ya ce أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله سبحانه وتعالى كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم وإذ قال إبراهيم كما كتنا ألوكة عند النبي إبراهيم عليه السلام يجيه rabbi al'ada Bala baladan amina ya Allah ya ubangiji ka sanya wannan wuri wato makka kenan ya zanto gari amintacce warzuq ahlahu min as-samarati sannan ka azurta ma'abutan garin da 'ya'yan marmari man amana minhu waɗanda suka yi imani daga cikinsu wanda suka yi imani billahi da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe bayan wannan addu'a ta annabi Ibrahim qala sai Allah ta'ala yace wa man kafara hadda wanda ya kafirta za a bashi dan ya san duniyan ba a bakin komai take ba amma fa umatti'u za mu jiyar da shi daɗi ne qalilan ɗan kaɗan wanda ba zai kai ga rahama ta lahira ba shine ma'anan ar-rahman thumma ruhu daga nan sai mu tursasa shi mu tilasta masa ila azabin lari. zuwa ga azaban wuta a ranar lahira wa bisan masir makoma ya na tir da makoma idan ta kasance ita ce wuta a ranar lahira wannan aya tana nuni zuwa ga tsantsan tauhidi da yalwar rahama na Allah subhanahu wa ta'ala ta yanda muka ga annabi Ibrahim alaihi salam Allah yana umurtar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tuna babansa annabi Ibrahim kuma wanda ya gabace shi a manzanci da annabta wanda ya zanto abun koyi ga wannan al'umma ta yanda yi addu'a ga kasansa wannan ya nuna cewa duk da hadisun da ake cewa son kasa yana daga cikin imani bai inganta ba kuma ba hadisi ba ne amma yanayi na zahiri yana nuna cewa duk wani mutumin kirki yana yi makasansa fatan alkhairi ba a samun mutumin da yake fatan a mai da kafarsa a fasa kowa ya rasa duk wanda yake musamman yake da shugabanci to yakan duba ya ga menene maslahan gobe za ka haifar tunanin mai hankali baya karewa da karewar rayuwarsa ko da mulkinsa ko da matsayinsa yakan duba zuwa ga menene abin da zai bayu ga nagarta a bayan shi abin da zai zo ya baka ambato nagari hatta a bayan mutuwarka musamman mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al'umma ce wanda yake da kyau duk wanda ya ga kansa musulmi to ya ƙoƙari kafin ya mutu ya bar wani shaida na gari wanda a bayan mutuwarsa za a ambaci wannan alkhairin a lokacin da baya nan Imam Bukhari Allah ta'ala ya kansa da rahama yayi babi sukunta guda a cikin littafinsa na ingantaccen littafin Bukhari Yi masa take da babu sana'un nasi alal mayyiti Babu da yayi magana a kan mutane waɗanda suke masu adalci su faɗi wani abu game da mutum bayan yaron mutane waɗanda suke masu adalci ma'ana ba waɗanda za su zage ka don ka hana su ba ba waɗanda kana da aibi za su koye saboda kana ba su ko kana son su ko kana yi da su ba a'a mutanen da ko kun yi tsafani idan kana da alkhairi ba za ka koyi alkhairin ka ba za su faɗi to irin waɗannan mutanen idan suka yi shaida game da mutum bayan ya mutu to wannan shaidan tana bin sa shi yasa annabi sallallahu alaihi sallam, kamar da imam bukhari ya koro hadisin kun duba can za ku gani an wuce da gawa jana'iza wani yaron aka wuce da shi ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi sallam, sai Allah sallallahu alaihi sallam ya tambaya wane ne wannan ya aka ce fulan ai sai mutane suka rinka faɗin alkhairi game da shi misali a ce wannan wanda ke koya ma 'ya'yanmu Qur'an kai su wani za su ji mutuwa ai shi duke rike da marayun wuri kaza shi ke kaza shi ke kaza kaga wannan shaida ce ta gari ko a ce mai kiran sallah a masallacin ko shi ne wanda da safe mukan ga ya wuce masallaci karfe takwas shi wannan shaida ne mai kyau to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata sai na umar radiyallahu anhu yana wurin amma bai ce komai ba zuciyarsa kuma ta cika da kaikayin menene ma'anar ta tabbata ta tabbata ta tabbata kafin a jima sai ga wata gawar za a wuce da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya ya ce wannan kuma fa sai aka ce fulani ai ne sai mutane suka rinka fadin sharri a tare da shi ma'ana irin abin da bahaushe ke ce ma an yadda kwallon mangwaro an huta da guda ma'ana an ji daɗi da babu shi na taɓa ganin irin wannan a ɗaya daga cikin jihohinmu na nan arewa wani mutum da mun je wurin wani abokinmu da awa mun tsaya da mota kenan sai na zo su dattawa bayan Allah suna ta murna za su shiga masallaci sallan magariba bayan mun gaisa da su na ga farin cikin su ta yawa na ce ko ko me za ku farin ciki mu ta ku da addu'a sai suka ce wallahi malam wani ne ya rasu wani ya rasu kuma ke murna suka ce kwarai me ya faru suka ce duk kusan yaron da kaga ya haukace a garin nan sanadiyar shaye-shaye shi ne sanad shi ke shigo mana da kwayoyi garin nan shi yake lalata mana yara shi ne muka samu labari ya yi hatsari moza ta yi kwatsa-kwatsa da shi gawar ma ba za ta dauku ba a daji aka rufe shi dalilin farin cikin muke kaga wannan mummunan shaida wanda bai dace a same ta a tare da musulmi ba to annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ji an faɗi irin wannan mummunan shaida akan wannan mutumi sai shi ma ya ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata to anan ne fa sayyidan Umar ya kasa hakuri Allah ya kare da a gare shi yace ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam menene ya tabbata ne wancan an faɗi alkhairi ta ce ta tabbata za mu iya tunanin aljanna ne shi ma wannan an faɗi shari ta ce ta tabbata ya ayyukansu sun bambanta amma an iri ɗaya sai ce ai wancan da ya mutu kuka faɗi alkhairi game da shi to aljanna ne ta tabbata a gare shi wannan kuma da ya mutu kuka faɗi sharri game da shi ina tabbatar muku azaban Allah ta tabbata akan shi antum khulafa'ullahi 'ala al-ard haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da su ya ce 'Ko ne khalifofin Allah wakilan Allah masu shaida a ban kuma har a ran alkiyama mun san wannan al'umma ai za ta shaida akan sauran al'ummomi to irin wannan ya maimaita har shi ba a lokacin sayyidina Umar din kamar yadda ya faru a gabansa a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ta tabbata shi ma a lokacin khalifancinsa ya faru ga wasu kamar haka aka tambaye shi yace ni ma ga abin da naji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ni ma sai na faɗa to kaga ashe ya dace ga duk mutumin da zai rayu a cikin mutane to ya bar wani ambato nagari a bayan mutuwarsa malamai suna cewa azzikiru lil insani ba'da al-maut umrin thani abinda za a faɗi game da mutum bayan mutuwarsa ita ce rayuwarsa ta biyu wanda zai rasta ma'ana abinda ake faɗi game da kai a lokacin da ba ka nan to ita ke makwafinka a kan jikinka baya nan abin da ake faɗa shi ne madadin abin da kake rayuwa a kansa to kaga wannan abu ne da ya kamata a bashi kulawa kwarai da gaske annabi ibrahim alaihi salam ya roƙi allah madaukin sarki da addu'arsa akan ta tabbata akan muminai kaɗai dan ya ce man amana wanda ya yi imani wannan ya yi ne saboda ladabi ga allah ba wai don annabi ibrahim baya so wani ya shirye ba amma ya ga dacewa za a jingina ma Allah zanta ka ce man amana minhu billahi sannan wal kafiruna ai ba kaga ko kai ne zaka bi nauyin ka bada haka balle annabi wanda yake mai daraja irin annabi Ibrahim alaihi salam to wannan ladabin shi da Allah shine ya sanya yi kawaici bai yi addu'a sai zanto ga waɗanda suke ba muminai ba amma daga nan sai Allah ta'ala da ya tashi sai ya ba da amsa da cewan an rahamarsa ta nan duniya za ka shafi asalin wato waɗanda suke hatta kafirai ne amma ɗan kaɗan kuma har gobe wannan addu'a da annabi ibrahim ya yi ga garin makka yana tabbatuwa a gare su da duk wanda ya san garin ya roƙi allah ta'ala ya azurta su da 'ya'yan marmari kuma za ka sha mamaki ba su da kasan noma amma da ka gasa kankanin su san ba irin ta garin ku ba ce ko ba haka bane ka bi duk cross din da zaka bi a Gombe ka zabi duk wanda taimaka maka na kan cross din nan da ya ka siya kana zuwa jidda zaka san barga ba gabas ta kyau an fahimta ko to saboda haka daga gaske abin da kuma yake make su da wannan amincin shine adalci da suke da shi har gobe diyan da kake kin kasar Saudiya dole ka yadda da abin da ya shafi adalci a wurin zartar da hukunci idan ka tabbata a cikin mutane ne da har yanzu Allah ya ba su tsaro sannan kuma ya ba su adalci a wurin gudanar da al'amuransu ya kiyaye wanda ko ya kiyaye adalci ko kafiri ne a duniya ne Allah zai ba shi dama ya samu abin da yake so ko da ba musulmi ba ne shi to wannan yasa Allah subhanahu ta'ala ya faɗi cewa a nan kun ga za mu fahimci an tabbatar da imani da ranar lahira a cikin wannan wanda ɗaya ne daga cikin rukunai na imani imani da Allah da kuma imani da ranar lahira imani da ranar lahira yana da amfani masu yawa a rayuwar wanda yake musulmi ne shi daga ciki yana lallashin zuciyar mumini kan abin da ya rasa na gidan duniya duk lokacin da kawaye gari ka ga kila ko ka shiga hari na jinya na rashin lafiya in ka tuna ciwon zai warke ran da ka tafi aljanna za ka ji sauki kuma ba za ka ga lahira a matsayin wani tashin hankali ba idan kai mai da'a ne Ya sami balarabar balaraban kauye yana zaune aka zo aka ce da shi da nufin a tsoratar da shi aka ce za ka mutu ya ce zan mutu kuma aka ce ce bahana ya za a yi suka ce wallahi in ka mutu sai wurin Allah sai gyara zama ce ta kwana gidan sauki suka ce a'a a ce maka wurin Allah kuma ta ce hankalinka ya kwanta ce kwarai suka ce me yasa yake to ai da arzikin da kuka gani da shi daga wurin sa yake zuwa dan me zan yi bakin cikin haduwa da shi idan har shi ke azurta ni to me abun bakin ciki dan na haɗu da shi shi ya sa mumini baya mutuwa sai na bai da war raja yana tsakanin kauna ta rahama da tsoro ta zunubai abin da ya faru da ɗaya daga cikin sabanin sulasulan kenan ne. da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaishe shi yana kan shimfidan ajali wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye shi ya kake jin jikin naka yace to gani nan dai ina tsananin ƙaunar Allah ina fatan Allah zai mun rahama saboda imani na da kai da kuma tsayuwa na akan addini yace amma kuma ina jin tsoron zunubai na kada su huda min taya kafin in kai inda zai ma'ana ina tsoron zunubai kada su ja min matsala har ya zanto Allah ta'ala bi mun rahama din da nake fata ba to shine Allah sallallahu alaihi wasallam da shi waɗannan abubuwa guda biyu tsananin kwaɗayin rahama da tsananin tsoron azaba ba sa taɓa haɗuwa ga wani mutum musulmi a irin wannan yanayi na gargaran fitar rai ba shi sai Allah ya bashi abin da ke tsananin fata ita ce aljanna kuma sai Allah ya nisantar da shi daga abin da ke tsananin tsoro wanda ita ce gidan wuta da azaba to kaga wannan su ne fukafukai biyu da ibn al-qayyim Allah gidansa da rahama yace take kai duk wani mutum gidan aljanna ya Allah ka ba mu jin tsoronka ka kuma sa mana kwaɗayi da fatan abin da ke wurin ka. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala nan ya kuma nuna cewa za a tursasa wato azzalimai wanda suke kafirai zuwa gidan wuta sai wannan ya sa maka kin kafirci da kafiran kansu ka ji ba ka san kana kaunar musulunci ne da wanda Allah ya ce ka kaune shi shi ya sa hadisin Anas bin Malik Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Salatu man kunna fihi wa jalabihinna halawatul iman duk mutumin da yake da wasu halaye guda uku malam Usaimi ya ce ai ma'ana fusifatin ma'ana siffofi guda uku duk wanda Allah ya bashi waɗannan siffofi a gidan duniya to lallai ya ɗanɗani zakin imani Allah ba zai bar shi haka nan ba na farkon su shine an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa huma ya zamto mutum yana son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa fiye da duk wani abu wanda ba su ba duk wani abu ba ce duk wani mutum ba saboda wannan abun zai iya zama ba lallai ya zama mutum ba ko kila mutum ya zamto yana kan motar kama ce da Allah wasu ka sa akwai shirkul muhabba akwai shirka ma ta soyayya Allah subhanahu ta'ala ya faɗi ta cikin Al-Qur'ani cikin suratul Baqara Allah fadin Allah ta'ala wa minan nas man yattakhidhu ala ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا akwai daga cikin mutane waɗanda suke riƙon wani wanda bai kai Allah ba a matsayin kishiyoyi ga Allah menene matsalar su Allah ta'ala a gaba ya ce yuhibbu lahu suna son waɗannan abin da suka rika ka hubbin lahi kamar yadda suke son Allah kaga asali ya nuna suna son Allah din amma sun bar son wani abu yi musu tasiri irin son Allah wani irin tasiri ta yadda yake iya halarta musu haram ko ya haramta musu halal duk abin da zai sa ka haramta abin da Allah ya halarta ko ka halarta abin da Allah ya haramta to ko shakka babu mutum bai nemi zaman lafiya ba dan yi ma Allah kishiya wannan umarni ne na Allah shi kadai shine Allah ta'ala ce yuhibbunahum suna son su ka hubbillahi kamar yadda ake son Allah kaga bai kore cewa suna son Allah ba to me ya nuna aikin su shirka ne a gaba sai yace wallazina amanu su ko masu imani kaga su sun fita cikin masu imani kenan tunda inda suna ciki da Allah ya magana da su kai tsaye sai ce amma su ko masu imani ashaddu hubban lillahi zaka tanda suna da tsananin so ne ga Allah madaukakin sarki tana ta sa wani abu ya daidai wa daida ko su fifita shi akan son Allah ya Allah ka sa mu cikin waɗanda za su fifita soyayyanka fiye da son duk wani abu a cikin zukatansu sannan na biyun su annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin yace wa an yuhibba mar'a mutum ya so wani mutum la yuhibbuhu illa lillah ya zanto bai so shi dan komai ba sai domin Allah bai so shi don ya ba shi wani abin duniya ba bai kuma ƙi shi don ya hana shi abin duniya ba wannan ma'aunin soyayya ce ta masu imani amma 'yan duniya ba sa fahimtar wannan shi yasa Allah ta'ala yake faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam afwan yake cewa mutum ya so wani bai so shi dan komai ba sai domin Allah wannan kuma soyayya domin Allah ta mutane annabi sallallahu alaihi wa sallam a aikace ya koyar da mu wannan a magance ma ya koyar domin ya ga mu'adu dan jabal Allah ya kare da a gare shi ya ce ma mu'adu bin jabal ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina kanka ina ma da Umar ne kaga wannan garshen gata da Allah zai maka ke wallahi ko limamin masallacin juma'a unguwan ku yace na kanka dan Allah wallahi kai sujudu shukuri ka gode ma Allah saboda Allah ba zai zafi wanda bai da wata bambanci da sauran jama'a bai daura su akan tarin jama'a masu yawa haka akwai alamar element na cewa Allah yana kaunarsa yana da wata khususiyya a wurin Allah wanda sauran jama'a ba su da ita to dan haka Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yace ma Mu'az yana san shi wani kuma yazo yace ma Allah sallallahu alaihi wasallam ni ko ina san wani yace me yasa kake san shi yace domin Allah sai yace ka faɗa mishi yace a yace to je ka gaya ya maka cewa kana san shi domin Allah kaga ashe Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada kulawa da soyayya domin Allah wanda ita ce soyayya ta addini ba abin da zai saka so mutum domin Allah sai sanadiyan addini saboda musamman ka je aikin haji ka gani za ka ga kowa ya tabu wani ma yanayin halittarsa daban naka daban amma ba ka fatan ya cutu shi ma zai fatan ka cutu zai taɓa ganin ka ba ko yaran ka baya yi dai nakan ga wasu mutane da ban ma san wasu yare ba maganar su kawai ihu za ka fi sa yi tun sun sun hakan nan amma zai gaji suna ganewa mm. na ce iko sai Allah mm. to kuma sai ka ji kana ƙaunansu a ranka suna baka sha'awa saboda addini ya haɗa a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sannan abu na uku da ke sa zakin imani shine mutum ya ji tsoron komawa kafirci bayan Allah ya kubutar da shi daga kafircin kamar yadda yake jin tsoron a jefa shi a cikin gidan wuta malamai suka ce ai ma'anan wannan gaba ne, duk wanda bai yi musulunci ba wuta ce ita ne makomarsa malam Usaimin ya ce idan musulunta mutum ya yi, wanda ya fi gaskatuwa a kan shi idan dama kuma kai musulmi ne to sai ka dage da addu'a kuma ka ji cewa ba ka sha'awar ka koma cikin kafirci a takaice a wannan addu'a ta annabi Ibrahim za mu fahimci kaunarsa da rahama sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi Ibrahim amsa da cewa zai ba kafirai jin daɗi na ɗan lokaci saboda suna da bambanci da muminai. Shi musulmi idan Allah ya bashi arziki, Malam Nasir Jini Sa'idi ya ce ai yana amfani da arzikinsa ne wurin bauta wa Allah. Kaga bambancin da ya sa ba zai zama ɗaya da kafiri ba kenan. Mafi karanci zai sa wani tufafi ya je ma Allah sujada da shi. Wancan kuma in ya sa zai je ce Allah yana da ɗani. zai je zagi Allah ya fusa da Allah haka ne ko to amma shi ko kafiri idan an baki zaka tada zai ji dadi ne kadai da ita na kankanin lokaci kuma safan Allah zai yi da shi wasu ma Allah ya ce yufiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah zaki ta ciyar da dukiyar don su toshe musulunci su hana addinin Allah a ƙarshe sai Allah madaukakin sarki yi asalin magana da cewa makoman dai duk wanda ya kafirci ta ce gidan wuta Allah ka tsare mu da kafirci ka kuma azurta mu da imani har ƙarshen rayuwarmu sai mu je aya ta gaba wajen jefa ibrahim وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إن إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى يقال شواك من الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينقر إبراهيم القواعد من البيت kuma ka yayin da annabi ibrahim yake assasa wato ginin wannan ɗaki na ka'aba wa isma'ilu tare da ɗansa annabi ibrahim a lokacin da suke wannan aiki kuma suka rinka cewa rabbana taqabbal minna ya ubangiji ka amsa da gare mu innaka antas samiul alim lallai Allah kai ne mai ji al-alim kuma A nan, akwai darussa da dama da malamai suka ce za a samu a cikin wannan daga cikin abin da mu fahimta shine musulmi ko da yaushe ƙoƙarinsa sa shine ga addinin Allah ya ci gaba sannan kuma mutum ya ƙoƙari ya amfani da jininsa da makusantansa wurin ganin an taimaki addinin Allah domin ga annabi ibrahim da wannan ni'ima ta zo na ginin ɗakin ka'aba sai ya amfani da ɗansa annabi isma'il kuma allah subhanahu wa ta'ala ya yabe shi akan wannan aiki din wannan ke nuna cewa daga cikin abin da ake so mutum ya yi a rayuwa shine kullum rayuwarka ta rinka karewa a cikin al'amalin salih aiki na gani, aiki na kwarai domin duk wanda ka yi numfashi ɗaya ya fita na rantse da Allah wanda za ka jawo na biyu ba na ɗazu ba ne wancan kuma ya tafi fagen hisabi na sai kun haɗu rayuwar ta riga ta tafi kulla yawmin yuqarribuna ila nihaya duk ranar duniya in ka ga rana ta fito kana murna yau talatin kila an yi albashi ko gobe za mu ji alat kwarai haka ne amma kuma kamari na nan yana ƙara share maka wuri za ka zo ka shige shi ayyukanka su ne abin aunawanka to da wannan yasa ake son duk musulmi kamar yadda annabi Ibrahim alaihi salam anan ya jajirce duk da matsayinsa a wurin Allah ya tashi yana ta aiki tare da ɗansa to yana da kyau kowane musulmi shi ma ya zamto yana da aiki na kwarai wanda zai bi bayan rayuwarsa ko a lokacin da yake rayu wannan aiki na kwarai kuwa malamai suka ce shi ne dukkan wani aiki da yake yarda da Allah lokacin sarki duk wani abu da za ka yi Allah yarda da kai to shi ake ce ma aiki na kwarai wannan fassara da suka bayar fassara ce mai kyan gaske saboda ta buɗe ƙofofi da dama da za ka iya zuwa kusa da Allah ba a ƙayyade ayyuka na ƙwarai a ce su ne kaɗai ilimi da karantarwa ba ba don wanda bai da karatu kan ya ji kamar babu shi wannan ba haka ba kamar yadda ba ƙayyade ayyuka na ƙwarai da dukiya kaɗai ba don kada wani ya ji cewa ai shi yanzu an yi babu shi to da rayuwa ta kare da ba dukiya kenan bai samu ba a duk wani abu da Allah ta'ala zai yarda da shi hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama matar da take zuwa masallaci ta sanya turare a masallaci na ga anan muka karanta wannan ko da mata ne zaman tunan anan ne ko wannan matar da ta rasu kun ga Allah sallallahu alaihi wa sallam kabarin ta ya koma ya je mata addu'a ma'ana Allah ya yarda da abin da take yi ga mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi na juya aljanna saboda wani abu da ke cutar da mutane da ya cire akan hanya to wannan kowa zai iya dubawa ya ga ta ina ne zai iya yin nasa aiki da barai da ba wani mutum musulmi ba ce sai Allah ya ba shi wata dama da zai iya samun aljanna da ita babu wannan mutum duk duniya an ta duba za ka ga in dai kai musulmi ne in kana so to za ka ga yadda za a yi kai ba ka iya samun inda za a ce dai an yi da kai to don wannan ne ya sa malamai suka ce duk aiki na kwarai abin da dai ake so shine ka kiyaye abubuwa guda biyu na farko shine al-ikhlas duk abin za ka yi a gidan duniya ka tabbatar ka yi shi domin Allah duk abin za ka yi ka fara yaƙan zuciyarka ka yi wannan aikin don Allah shi shi Abubuwa abu da Allah ya ƙara da a gare shi yana zaune wata rana wasu tabi'ai suka zo suka same shi suka ce da shi muna so ka faɗa mana hadisi amma sharaɗin wannan hadisi ya tabbata cewa ka ji shi da ka ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Sakhrin Allah ya kare da a gare shi ya ce da su zan faɗa muku hadisin da na ji shi da na daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na ji Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ne za a fara buɗe gidan wuta da su alkiyama sai ya sura wallahi suka jira har sai da ya farfado yana kuka ya ce da su na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane uku ne wanda za a fara buɗe gidan wuta da su ranar alkiyama ya ƙara kuka ya ya sura sai da ya sura ya farfado su uku a na uku ne ke cewa da su mutum na farko shine wanda Allah ta'ala ya bashi Alƙur'ani, Allah ya bashi ƙur'ani yana tilawar ƙur'ani yana ƙoƙari a cikinsa. idan aka zo ran alkiyama Allah zai ce da shi na baka alqur'ani yace haka ne ya Allah me kai da shi yace na karanta shi haqqa tilawati asalin yadda ake karantawa Allah ta lace gaskiya ne amma kuma baka yi don Allah ba ka yi ne don a ce kai gwani ne a karatun ƙur'ani kuma an faɗa a duniya don haka ta ƙare a can yau azaba za ka tar Allah kai mana tsari don tsarkin sunayenka sannan ce mutum na biyu shine mutum mai dukiya wanda yake ciyar da dukiyarsa domin Allah a duniya in ka gani ka ce suwa na 'yan aljanna ne direct to amma saboda babu yi domin Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ce na baka dukiya a gidan duniya zai ce Allah ta ban dukiya me kai da ita na ciyar da ita domin Allah ya Allah ce ka zabta ƙarya kake na baka da gaske ne ka ciyar da gaske ne amma faɗin ka domin Allah ba dan Allah kai ba ka yi ne dan a ce fulan jawwal ai wani kaman hadari yake kyauta yace wa farki Allah ce kuma an faɗa da haka ladan ka ya ƙare a duniya Allah subhanahu ta'ala sai umarni da shi a shigar da shi wuta sai mutum na uku shine wanda ya je yaki domin Allah wannan hadisi ko ya cancanci ya sa hankalin mumini ya tashi irin su sai na abu huraira dan sun su makar wannan ba abun mamaki ba don a ai akwai wanda har mutuwa suka yi sanadiyar alkur'ani to wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa ya ce kai kuma na baka jarunta kai ne commander in chief of the army kaza kaza kaza da ko aka ci yakin kaza kai kaza yace gaskiya ne kai yaki domin Allah me kai da jarumce ce Allah na yi yaƙi har sai da ne mutuwa shahada domin ka shi ma sai Allah ce ka zabta ƙarya kake na ba ka dama dai tabbas kai ka yi yaƙi kuma ka je jihadi amma matsalar ba ka yi domin Allah ba ka yi ne don a ce wani ai gwani ne in yi gaba da su sai ya zubar da su to Allah ta'ala ya Allah sallallahu alaihi ce Allah zai ce da shi kuma an faɗi wannan abin da kake nema don haka sai ka je ka nemi sakamakon ka a wurin mutane kun ga wannan shi ke shar'anta yin aiki domin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin shi ma Allah ta'ala ya ba da umarni duk abin da mutum zai yi ne domin Allah dan ya ce wa ma umiru wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة wa ta'ala ya ce aika ban su Allah ta'ala ya ce ban umurci muminai da komai ba face don su bauta musu masu tsantsanta addini a gare ni ko suna masu neman sakamako a gare ni a suratul bayyina aya ta biyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya faɗa cikin hadisul qudusi hadisin da imamu muslim ya ruwaito hadisi na 2985 Allah ta'ala yana cewa na wadatu ga a haɗa ni da wani a matsayin wanda ya shirka da don haka duk wanda ya aikata wani aiki da ya haɗa ni da wani a ciki Allah ta'ala ce na kyale shi da shi da shirkarsa ma'ana ni na rike aljanna ta sai je da mutasa aljanna ka ko ba za ta samu ba to don haka wannan ke nuna tsantsanta aiki domin Allah sannan za ku ga malaman musulunci galibin littattafansu sukan buɗe su da hadisan da ke tsarkake niyya a farkonsu kamar yadda mafi ingancin littafi bayan alkur'ani shine littafin sahihul bukhari Allah sallallahu alaihi wa sallam sai imam bukhari ya ɗauko hadisi na farko a wannan littafi shine hadisin da gidan kowa akwai shi innamal a'malu yawwa an kun ga kowa ya san wannan ko sanannen hadisi ne bin niyya ko bin niyya duk wanda ka ɗauka hadisar wani sun zo da shi kuma ya inganta to saboda haka nan wannan hadisi za ku ga malamai na sa shi a farko farkon su hikimar hakan shine a tsarkake maka zuciya don ka shiga ciki ka shiga lafiya ka fita lafiya kar ka zo kai ta tara aiki baka san yadda kuma ake karban aikin ba sharadi na farko na karɓar aiki a takaice uwa shine ikhlasi yin aiki domin Allah sai sharadi na biyu shine ya zamto aikin ya dace da shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah ta'ala ya nuna cewa duk aikin da ba a yi koyi da Allah sallallahu alaihi wa a ciki ba Allah ba zai amsa ba wa mai shaƙiƙin rasul ya shai. Wa mai shaƙiƙin rasul min ba'di ma ta bayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil biyu. Hmm. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله تعالى شيء دوك ولي ساقا بمضاء الله صلى الله عليه وسلم bayan shirya ta bayyana a gare shi kuma ya ta farkin da ba na mujinai ba to za mu jibinta masa abin da ya jibinta ba kansa ka ga duk wanda Allah ya kyale shi da kanshi ba zai tsira ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a duk safiyar duniya idan kafin rana ta fito sai ya roki Allah da wata addu'a na adkarus sabahi da yake yin ta za ka jina cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghi mm. aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ya hayu ya qayyum ya rayayyen da baya mutuwa kuma mai tsayuwa da ayyukan bayansa bi rahmatika astaghi da rahamarka ne nake neman ceto daga duk wata halaka idan na fada mata a ƙarshe wa ɗau ya rahmatika astaghi aslih li sha'ani kullum ka jatta mun al'amura na gaba ɗaya kasuwata kai mata albarka ‘ya'yana ka shirya mun su gidan haya ka bani na kaina iya shiga cikin wani abdah li kullum. lahu karka ce ina ya fada ga inda ya fada ya ce uti ti jawabi kalim an bani gamewan kalmomi ni annabi sallallahu alaihi wasallam na kan faɗi magana kaɗan amma faɗin ma'anar ta kai sai ka je ka kwana faɗa duk duniya ba ka zo inda na faɗa ba sallallahu alaihi wasallam shi ya sa za ka ga ita addu'a na sallallahu alaihi inda aka ce akwai stamp ɗin sa akai to ka rike ta bi maka wani wuri da za a ce ka yi har sai ka haukace ba haka ba idan ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta samu mafita ka rike ta za ka tsira domin za ka ga cewa duk abin da za ka je ka roƙo ka je ka dawo ba zai kai dai na kan ba a hikima da kuma albarka dukkaninsu to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ila nafsi tarfata ayn ya Allah kar ka kyale ni da iyawan kaina daidai da kiftawan ido to shi shine nan Allah ne wallahi ma ta wallahi za mu jibinta masa abin da ya jibinta ma kansa za mu kyale shi ya je halaka kenan Allah kai mana tsari daga halaka wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yake cewa dan ya nuna mana cikan wannan sharadi na biyu na al'amalin salih kar kuma ta abin da muke magana akai kenan aikin da ake ce ma na kwarai mun faɗi ma'anarsa shine dukkan aikin da yake yarda da Allah Allah ce ya yarda da bawa muka ce kuma yana da turaku guda biyu da suke rike da shi to mun gama turke na farko shine zamto an yi aikin domin Allah turke na biyu shine muke karkarewa ya zamto an yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan aiki ya zamto shine limaninka abinda da kake aikatawa wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim hadisi na 1718 yake cewa duk wanda ya aikata wani aiki laita alaihi amruna babu umurninmu akan wannan aikin fa huwa raddun to an mayar masa da aikin kaga kenan duk wanda ya saba ma Allah sallallahu alaihi wasallam akan biyayya ko wata ibada to lallai bai dauko samfarin ibadan da Allah yake amsa ba sai ya maza maza ya koma da baya ya biyo ta hanyar da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar domin ita ce ake isarwa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi yake cewa ittabi'u wa la tabtadu ku yi biyayya da sunna kada ku kirkiri naku na kanku dan na annabi ya fi naku faqad kufitum an riga an wadatar da ku tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo to shikenan ba bukatan sai kayi kari ko rage akan nashi wannan ke nuni akan kyawun riko da wato asalin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda Abu Haythama ya faɗa a cikin kitabul Aid idan muka duba za mu ga wannan a ciki dan haka aya ta gaba sai Allah ya ce rabbana waj'alna ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله تعالى ربنا وجعلنا مسلمين كما النبي إبراهيم يسير بدأ الدعاء بشير تنفع النبي إسماعيل يتي يا أبنجي كسيا من مسلمين ما سليك ويا غريك ومن ذريتنا هكذا نجسين ذرية مو كسامر جأمة وتع الأمة muslimatan wanda bayan mu mun shuɗe su ma idan sun zo su zanto masu ne kauya na ka gare ka wato musuluncin kenan wa arina fikana kuma ka nuna mana ibadunmu wa tub alaina ka karɓi tubanmu ka yi tuba a kanmu dangane da kurakuranmu innaka anta tawwabur rahim lallai ya Allah kai ne at-tawwab mai yawan karɓar tuba ar-rahim kuma wanda kake mai jin kai da salihan bayinka a ranar alkiyara Allah ka sa mu da cikin su wannan addu'a annabi Ibrahim ya yi a yayin da yake aikin ginin Ka'aba tun daga farkon sa sannan kuma ta ci gaba da gudana akan wannan aiki mai girma ya tabbatar da cewa ya gina Ka'aba din sannan ku duba ku gani abinda muka faɗa a dazu shine abinda annabi Ibrahim da ɗansa Ismail suke tabbatarwa ga nan suna roƙon Allah ya karɓa daga gare su ma'ana suna jin tsoron ya zanto ba su a karɓi aikin ba suna kuma kwaɗayin ya zanto Allah ya karɓi aikin da suka yi don ga shi nan duk da cewa kai yanzu da wani ne aka ce ko canza maka aba riga ka gayyace shi aka yi da ana ɗaga kafa a garin ko ba ka bane ba kan canza maka aba riga ba lokacin aikin hajji a sa masa mai baki sama kasa bari in an gama aikin hajji a mai da baki wurin na ga sun da rahoto wannan shekara da ta aka sa mata kimanin kudin sa naira miliyan hamsin da haka ne ko wani da ce an kashe kuri. to ai mun kashe abin da ya faka ba ɗakin Allah can muke zuwa mu tarkato a biya mana bukatar ko ba haka bane to kaga ai ba mu da damuwa yawwa ko ɗakin limamin juma'a aka yi ma wannan inda yake wadata ai ba za mu damu ba balantana ɗakin ba. ko kuma kuna cikin suka gani mai a canza riga suke jin haushi ne ato ai na gani kudin dan babba rai a gefe ka dan da gaske eh mana bai dace ba idan da wanda ya dace ji daɗi a rayuwanku masu jagorantar ku a addini idan kuna so ku gane me nake faɗa ku kalli kishiyoyinmu ku kalli kishiyoyinmu za ku ga amsar magana ta eh wani ce an rubuta ba mu liman ba mu ga an sai fetur ba amma kamar an nuna cewa fa abin da aka rubuta na Allah masallacin nan an ɗan rage wani abu yanzu mutumin da yake zuwa kullum so biyar yana tsayuwa ya maka sallah hanyar baka abinci da shi sannan kuma kai kai ka hau mota mai kyau ka shiga gida mai kyau shi har yanzu kana jira ka ganke na ana ba ku mu samu ai ka kankantar da addinin ka dan uwana eh duk wanda ne jagorance ka addini ya kamata ka nuna ma al'umman ka shi ban yake a cikin sauran haka suke na faɗa ma 'yan kaduna X. akwai wani course da na yi na microsoft typhoid engineering har professional exam sun suna rubuta kuma alhamdulillah ina da gaske best student a bankan mu da banjin har yanzu an samu wanda ya shiga gaba shekara tun ta dubu biyu da takwas amma abin da zai baka ta kai ne ni fata wani wani dan uwana ne ma da yake shi fannin kwamfuta ya karanta ya san daraja abu shi ya ta daukan nauyi na da wuya da daɗi ina yin karatu a scholarship kadai a wancan lokacin dubu ɗari biyu da wani abu da saba'in da wani abu za ka biya duk modin idan an tafi abin da za ka biya ke har sai an gama gaba ɗaya amma wallahi da muka zo muna yi akwai wani pastor da shi ya zo motoci biyu aka sai mai daga cocin saboda ya zo wannan kwan motoci biyu karamar cikin su kusan miliyan shida take a wancan lokacin miliyan shida a 2008 ya ce min kusa eh, kai ne ne an baka a mafin naku alaina na ce ta ija Fasko kawai mai mu ci gaba da fasko. A ka ja kawai. To ai lokacin kilo na ma a masallaci sai na wannan kwastin sai ya ji kamar ya kashe. Hasada wani zai maka. Hasada zai ma. Ala kullu ne a duniya mafi masu. In ya ba ka wata ni'ima to kana da neman hasada ko ka sani ko baka sani ba. Sai na ce mishi zan maka bayani yanzu ne mu ci gaba da karatu kawai. to haka aka yi hatta wayar wayarsa daga coci ake bashi ake zuba shi daga na ake lodin mai waya a sa mai fitar aka sai mai wata motocin wannan kwatsan ake so ya zo ya mala awal albani zari Allah ji kansa da rahama a wanda na sani shi shi ne ya irin wannan kwatsan wanda ya kuma ya taɓa faɗa na ku ji wannan so bai kamata ba bai kamata ba idan har an zo ana maganar wanda za su wakilce su ya kamata su zamto wakilan ne na gaske kuma duk wanda Allah ta'ala ce wakilin ku ne ku mace shi ku tabbatar yayi abin da ya kamata so kaga irin wannan shi da Annabi Ibrahim alaihi salam yake addu'a cewa Allah ta'ala ya sa ku zanto masu miƙa wuya a gare shi wannan shi ke nuna hikimar musulunci wannan ke nuna cewa duk wani babba na gaske to za ka ga yana yadda da ni'imar musulunci saboda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ma'ida aya ta uku ya shekali yau ma'akamantu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الله تعالى شيء أيو لا شكاوك الدين kuma na cika nimata a gare ku na kuma yardan muku da musulunci ya zamto shi ne addini kaga wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske kamar yadda asar yake nunawa a lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai sun yi farin ciki kwarai da gaske daga cikin wanda suka yi farin ciki mai tsanani akwai sai na umar ya ce mun gode ma Allah an fara da mu da shi an ce abin ya cika muna da aka duba sai suka ga na abubakar shi akwai nau'in damuwa a tare da shi suka ce to aika gani kowa na murna kai kuma ga ka cikin damuwa sai ya ce ni fa ba ba na farin ciki da abin da kuke farin ciki da shi bane ni ma ina jin daɗi amma sai dai abu ɗaya ne ya sa kusa ga ina kuka suka ce menene shi ya ce idan an cika addinin to shi annabin kuna gare shi gaba da zamani ai Allah ya zaɓan mai inda ta kuna wal ta kai wa abu idan har ya gama addinin to shi kuma kuna gare ta zamani ma'ana fa lokacin tafiyar ya yi ke. tsakanin ka ko wannan aya da su shekara tamanin kayan kwana tamanin ko tamanin da wani abu ma'ana watanni ba kai uku ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓi rayuwarsa to ka zo wannan fikihu ne irin ta manya sun sai na abubakar sannan yana da cikin ni'imar musulunci da Allah ta'ala ya nuna mana ya faɗa da kansa ya ce inna dina inna dina inda Allahi islam Allah ta'ala ya ce lallai addini a wurin Allah kaɗai wanda Allah ke da shi shine musulunci wani wuri ya ce wa man yabtaghi ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله تعالى ce duk wanda ya riki wani abu yana faɗayin sa a matsayin addini ba a musulunci ba to Allah ba zai taɓa karɓan wannan ba Ka ga kai a matsayin na musulmi sai kai farin ciki da wannan tagomashi da Allah ya baka ba tare da iyawanka ko zaɓin kanka ba kaga kanka a ciki wannan ke nuna Allah yana kaunarka da daraja sannan Allah ta'ala ya gargadi duk wani mutum kan ya kuskura ya zo masa ran alkiyama ba tare da ya mutu a musulunci ba wala mutun mutum يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله تعالى يشيء يا waɗanda suka imani ku kiyaye dokokin Allah hakikalin kiyayewa kuma da tsayi karku yadda mutuwa ta raske ku lokacin ku ya kare fashe kuna mika wuya kuna shiga musulunci nan gaba daya wannan yana daga cikin gabar da annabi Ibrahim a nan ya nuna mana falala da ni'ima da darajar da addinin musulunci yake da shi kuma zai nuna ci bayan tunani ga mutumin da Allah ya ba shi ni'imar musulunci amma har yanzu baya jin cewa akwai ni'ima da Allah ta'ala ya masa sannan a cikin ayar annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗaitar da mu falalar da ke cikin tuba zuwa ga Allah dan ya ce wa tuba alaina kuma Allah ka amshi tuban mu dukkan dan adam mai tawaya ne shi ba za ka samu mutum da kamala ba dole za ka tarda mutum akwai kurakurai a cikin rayuwarsa wasu kurakuran ya yi kan kuskure wasu da ganganci wasu ma mutum na sane saba ma Allah saboda jahilcan girman Allah to Allah madaukakin sarki a cikin ni'imarsa bai kulle kofar tuba ba ga mutum matuƙar ba ya ji rayuwarsa ta zo makoshi ne ana gab da zarar ransa ba ko kuma ba ya ga rana ta fito ne daga mafaɗanta ba Inda dai har mutum yana nan a raye yana ji yana gani kuma lafiyar lau ba yana gargara mutuwa ba to Allah yana hausar tuban bawa wannan ita ma wata kofa ce mai girma wanda Allah ta'ala yake buɗe ta ga bayansa wanda daga cikin magabata ce na tashi zan yi tafiya tare da iyalai na tafiya ta ibada ko ta neman ilimi sai barayi suka tare mu a hanya suka kwace dukiyarmu akwai shugaba a cikinsu sai ya ba su abin da suka kwace har da abinci ciki suna ci amma shi bai ci ba sai shi wannan malamin magabaci yake cewa da shi menene dalilin da kai zaka kwace abu ka hana ni raba ni da shi kai baka ci kuma ka ba wasu shine sai ce a'a ai ni wato a kowace kofa ne da bani tsakanina da Allah ya menene ya ce azumi nake ya ce a'a barawo da azumi ma'ana kana azumin kuma kake wanda ya ce eh idan na bar wannan kofar na san wata rana Allah zai buɗe mu ita in shiga a takaici wanda magabaci ya ce wallahi bai gushi ba har sai da wata rana ya zo ka'aba ya gan shirgen da tsirke da rigan ka'aba ko ya dafa ka'aba yana kuka ya tuba ya dawo zuwa ga Allah ya zama mutumin kirki to kaga wannan ni'ima ce Allah ya bude mutum kofar tuba tuba tana da falala masu yawa ga musulmi wanda ya kamata ya san su dan ya faɗaici zuwa gare ta na farkon su shine tana janyo Allah ya so mutum duk wanda yake tuba daga zunubai to Allah yana san shi Allah ta'ala ce a ramma inna Allah yuhibbu tawwabin إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Eh. Allah ya ce lallai Allah yana son masu yawan tuba kuma masu tsarkaka masu komawa gare shi bayan sun yi kuskure wannan falala ce Allah ya ce yana son mutum ka san kowa zai iya cewa yana son Allah hatta wanda ya fi kowa fajirci a san ban kasa amma wane ne Allah ke so nan ne ya fi wahala to Allah da kansa ya ce yana son wanda suke tuba kaga wannan zai sa mutum ya so tuba kwarai da gaske na biyu Allah ta'ala nuna cewa tuba hanya ce ta rabauta da samun rahama da kubuta daga azaba dan ya ce wa tubu ila Allah وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله يقول كما زواج الله تحيي برز لبيك باقي gani بليك قلوبا ma بيتما أيها sai تيش أيها المؤمنون ya kuma su imani saboda ita tuba tana kankare zunuban mutum ba wanda ya a baya sannan Allah ya nuna cewa tuba ɗaya ne daga cikin dalilan da ke sa Allah ya karɓi aikinka da kai ya yafe maka kurakuran da kai domin ya ce huwa lalli ya kubali taubata da ibadi. Wa huwa lalli ya kubali taubata da ibadi wa ya abu wa ya lamu ma ta faru. Allah ta ala ce shi ne wanda yake karɓan tuba daga bayansa idan sun tuba sun koma gare shi. sannan kuma yake yafe wato a zunuban da aka yi a baya in dai ka tuba ba za ka zo kuma ka gana bayan an zo maka da su ba kaga wannan ba karamin al'amari ba duk mumini waɗannan abubuwa za su faranta masa rai kwarai da gaske wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ta'ala da kansa yake cewa wa man taba wa amila salihan fa innahu suratul furqan wa man taba wa amana wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah makaba Allah ta'ala ya nuna cewa duk wanda ya tuba ya koma ga Allah to lallai ne da Allah ne karban tubarsa kuma da yi masa rahama a taƙaice 'yan uwa masu albarka Allah ta'ala ya nuna tuba hanya ce da take kai mutum aljanna ta kubutar da shi daga azabar wuta domin ya nuna a cikin suratu maryam wasu mutane da suka zo suka musanya sarrarsu da suka tozarta sallah suka yi kaza suka yi kaza sai Allah ya kawo sharaɗin su shiga aljanna shine ya ce duk wanda ya tuba yin aiki daga gari da cikin su to da sanin zai shiga aljanna ba tare da Allah ya zalunci mutum da ne kwayan zarra na wani abu na ayyukansa ba sannan kuma daga ciki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa waɗanda suke tuba zuwa ga Allah to mutane ne waɗanda Allah zai su su kamar yadda muka ji asali a ciki a baya Allah ta'ala ya nuna cewa mutumin da ya tuba daga zunubai to mala'iku ma suna roƙa masa gafara wanda ya tuba daga zunubi ba wai mutane ba mala'iku daga sama suna roƙa mai gafara don Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ghafir yana magana abin da ya shafi masu tuba ya ce الذين يحملون العرش ومن حوله لك تنعيش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا نعم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم أسكن آية دي أمحل شاهد الله تعالى يتي ويستغفرون للذين آمنوا وما لا يكون سنة نيمان غافرة وانا سكي إيماني سنة ربنا وسيت كل شيء رحمة وعلما يا الله كاولا تدكا وقومي لرحمك لسنك فاغفر للذين تابوا don haka ka fi gafara da waɗanda suka tuba suka dawo zuwa gare ka ya isa tuba abin jin daɗi ka gane cewa wanda ya tuba daga zunubi Allah maɗaukakin sarki yana farin ciki da shi fiye da farin cikin bawa wanda ya shiga daji da abin hawansa da abin shansa suna kan raƙumi. ya nemi raƙumin ya rasa rakumin ya gudu da abincin kuma a irin dajin da ba zai iya takawa ya fito da kansa ba sai dai mutuwa to mutum bayan ya gama yanke kauna in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta a kasan bishiya yana juyawa sai ya ga gara da shi bai na jira mutuwa amma sai ga rakumin ya dawo abincin lafiya lau dabban ta iso har ya kama saboda tsananin murna sai ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala anta Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka rigidin gabu kaga wannan da yana dai haka ai malam da ya ci bugu mai to amma Allah sallallahu alaihi wa sallam yace me yasa shi haka kuce da ni tsananin farin ciki sai yace to idan mutum ya tuba daga zunubi Allah ya fi farin ciki fiye da wannan mutumin imamu Muslim ya rawaito hadisin hadisi ne ingantacce sannan ga hadisin da ke cikin sahihul bukhari mutumin da ya kashe mutum ɗari din nan wanda ya zo ya kashe mutum ɗari ba ɗaya casa'in da tara sai ya ji ranshi na so ya tuba ya koma ga Allah ya je samu ne mai bauta amma zai da ilimi ya tambaye shi ya ce na kashe mutum casa'in da tara idan na tuba Allah zai amshi tuba na sai mutum ya ce mai nawa kake ya ce casa'in da tara ɗari ba da ke taɓa ina ai ba yanda za ka kashe mutum haka sai ce to a garin cika na ɗari da kai sai kashe shi duk da haka yake sai rinka jin kai a ransa yana bukatar ya tuba karshe sai ya samu malami sai malami ce da shi wa zai sha makanta ka da tuba babu wanda zai hana amma ina baka shawara ka bar garin nan da wannan zaka gane idan kana so ka tuba ka duba abin da ke zuga ka zubin ka bar shi yace ka bar garin nan ka tafi gari kaza yana hanyar tafiya sai Allah ya dauke mana bi kai can ba ya ce ka je can ka tuba mala'iku biyu su, nau'i biyu suka sauka da rahama da na da rahama na cewa ai yayi nufin tuba dan haka mu za mu dauke shi na azaban na cewa a a ai bai tuban ba dan haka mu ne za mu tafi da shi sai aka raba musu tarjama Allah subhanahu ta'ala a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ku duba da wani gari ya fi kusa inda ya baro inda yake sako ko inda za shi tuba da aka duba sai ga da taki daya shibir haka na samun hannu ya karkata zuwa ga inda zai je ya tuba sai mala'ikun rahama ta dauke shi suka tafi da ransu to kaga wannan abun farin ciki kuma ina nuna maka cewa kai kokari ya zanto akwai tuba a cikin tsarin ayyukanka yan uwa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah mu dauki tsakiya sai mana sai kuma idan Allah ya kai mu gobe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh